babe ka zo ka amince wanga zance mu aure ta kabilar junan mu gama da ba gama da ba Haɗa kan mu dan fahimtar juna Jirgin gimo mu bar su mu daina Miyo mitin mu dan tattauna ne nufina ta sami ofin A duk lokacin da suka samu dama shugabanni da jama'a suna ci gaba da tofa bakin albarkacinsu a kan yadda za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Na samu damar zantawa da Dr. Muhammad Indimi, rikakken attajirin nan na Najeriya, wanda kuma shi ne babban daraktan kamfanin mai Oriental Energy Resources a lokacin da jami'ar Harvard da ke nan birnin Boston jihar Massachusetts nan Amurka. ta gayyace shi domin ya yi mata lacca. Da na tambayi Dr. Indimi cewa yaya za a fahimci juna a zauna lafiya ba tare da la'akari da addini ko ƙabila ba sai ya ce. Haɗa kai da haƙuri da musan duka Allah ne ya halicce mu shi ne mafita. To, haɗa kai kamar su a ɓangaren galibi kasan matasa su aka fi yaudara mm. ake a ruɗe su su je su tada zaune tsaye mm. wani kira za ka masu matasan su kuma shugabanni? Eh to su matasa su ma suna da hankali to bai kamata su yadda har a yaudare su ba kuma bai kamata ni dai ba ɗan siyasa ba ne kuma bai kamata su yi su ba da kansu don waɗansu su yaudare su saboda masu yaudarar su don me ba su yaudari 'ya'yansu ba saboda haka su suka yarda bai kamata su sayar da kansu su ce sai an yi kaza sai an yi kaza ba saboda haka shawarar da nake so na ba su kowa ya yi abin da ya kamata amma karka yarda wani ya yaudare ka don ya amfani da kai saboda shi ya samu kai karka samu saboda haka su ma mutane ne kamar masu yaudaran don me su ba za su shiga siyasa a yi da su ba hmm. maimakon a ɗauke su a mai da su 'yan banga tunda su masu mai da matasa 'yan banga ba sa mai da 'ya'yansu ba sa kiran 'ya'yansu su yi musu banga in ne su duk wani wanda ya magana ce ka kira 'ya'yanka mana ka saka su <laughs> amma in suna son a yi zumunci za mu taimaka mu baka kuri'a kuma in muka baka kuri'a ka yi yadda ya kamata karka zalunci kowa karka ha'inci abin da ya kamata kenan su gaya wa mutane shi arziki din Allah ne mai yi mm. ba wai wani siyasa ko wani ne ba in ka yarda da Allah to Allah shi ne mai yi in ba ka yarda da Allah ba kuma to Allah kuma zai nuna maka cewa wannan wanda ka yadda shi zai maka ba shi bane Allah shi ne fa'alo liman To su kuma shugabanni fa wani rawa kake ganin za su taka na ganin cewa an samu zaman lafiya kamar yadda ake da. Shugabanninmu abin da suke bukata addu'a jimai. To. Yanzu kamar wannan gwamnati tausaya mata za a yi. Gwamnati ce ta shigo ga matsalar North East. ga matsalar Niger Delta, ga matsalar economic, ga matsalar wanda suka saci kuɗin gwamnati. Abubuwan suna da yawa. Za a ji da wannan ko kuma za a ji da cewa sai an ba waɗansu kuɗi. Saboda haka yau matasan nan ƙannenmu ne, ‘ya'yanmu ne, ‘yan uwanmu ne, amma su ce za a yi amfani da su a kawo ruɗani a ƙasa. ba daidai ba ne hmm. saboda haka sai yarda da Allah Allah shi ne fa'alo ne in kuma ba su yarda ba suka ce za su fada da Allah wannan kuma ya rage nasu to kai kana ganin za a iya komawa da kamar yadda ake zaman lafiya ba irin ba amfani da addiniyanci ko kabilanci wannan kuma yawanci ni dai ba zan cewa mutane mu jahilai ba amma yawanci jahilci ne ke kawo irin wayannan abubuwa Allah shi ya halice mu lokacin da aka yi cikinka ba kai ne za ka zaɓa ka zama bahaushe ko ba fulatani ba don ka sani ba Allah ne ya halicce ka kai ma ga kanka a cikin inda Allah ya kawo ka saboda haka sai ka gode ma Allah kuma sauran mutanen ma haka aka halicce su kamata ya musan akwai Allah in muka san da Allah muka yarda da akwai Allah to fa za mu ji daɗin mu. amma muka ce ba mu yarda ba to abubuwan za su kurkuce dama duk wanda ya yi sallah minti ɗaya ya ɗaga hannunsa ya roƙi kama Allah cewa Allah ya kawo albarka a ƙasarmu Allah ya jagoranci shugabanninmu Allah ya kawo arziki a ƙasarmu mu ma Allah ya mana albarka inda za su yi wannan da yanzu an ci gaba amma in za ka ce a ah, mutum ne zai maka mutum ne zai maka mutum ba Allah ba ne. Na gode Jummai. A ah, na gode kwarai da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. Yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya. sai ku ce an tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don ɗaya. bar bambanci na kabila ko addini hasada mu zubar da shi bashirin cutar da mu mu gaya wa hukuma su night. kakuu.